daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalil FM duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu ware Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke muku barka da zuwa wani cikin wannan shiri da fatan an sha ruwa lafiya. Inda za ku ji cewa masana na ci gaba da tofa albarkacin su dangane da tsare-tsare da babban bankin Najeriya ya fitar domin farfaɗo da darajar Naira. sannan bayan da shugabannin al'umma suka yi kira ga gwamnati da ta buɗe kan wasu iyakokin ƙasar domin shigo da abinci ƙwararru a fannin tattalin arziki sun yi tsokaci kan wannan mataki kuma kan wannan batu za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku shin ya kuke kallon kiran da ake na cewa a buɗe wasu kan iyakokin najeriya domin shigo da abinci lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma ku duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Barack Obama ya isa garin Orlando a jihar Florida yau dinnan don jajantawa al'ummar garin da suka tsinci kansa cikin bakin cikin mummunan harbin kisan gilla mafi muni da kasar ta taba gani, ya kuma jajantawa iyalan waɗanda aka kashe musu 'yan uwa da waɗanda suka jakata a kulob ɗin 'yan ludu wanda aka kai wa hari ranar Lahadin da ta gabata. A lokacin da yake cikin jirgin saman da ya ɗauke shi daga birnin Washington DC zuwa birnin na Orlando da ke kudu maso gabashin Amurka. A cewa mai magana da yawon fadar White House, shugaba Obama na gani babu wata hanya da zai iya karfafa gwiwar mutanen Orlando sai dai in ya je da kansa. Shugaba Obama zai gana da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a harin su 49 da kuma waɗanda suka jakata su 53 a safiyar Lahadi. lokacin da wani matashi musulmi haihuwa amurka ya buɗe wuta ga wasu masu rawa da hutawa a club ɗin farmakin dai ya kwashe sa'o'i uku ana yinsa, har sai da 'yan sanda suka birma ramuka zuwa cikin kulob ɗin inda suka kashe ɗan bindigar mai suna omar martin a musayar wuta da ta wakana tsakaninsu shugaba obama tare da mataimakinsa joe biden sun kuma gana da waɗanda suka sha da kyar da 'yan sandan garan da jami'an da ke tuka motocin jinya da jami'an kiwon lafiya da kuma likitocin da suka taimaka wajen jinyar waɗanda aka harba. harbi hallahira da aka yi wa wata 'yan majalisar dokokin ƙasar burtaniya mako ɗaya kafin ƙasar ta jefa ƙuri'ar raba gaddama mai zafi akan ci gaba da kasancewa cikin tarayyar turai ko fita daga cikinta ya girgiza ƙasar da ba kasafai ake samun harin bindiga ba kuma ba a cika jin rikicin siyasa a cikinta ba waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ji lokacin da maharin ke faɗin birtaniya ce kan gaba yayin da ya harbin ya kuma cakawa jokox wuka jokox dai 'yan majalisar wakilai ce daga jam'iyyar labour matar 'ya shekaru 41 da haihuwa uwa ce ga 'ya'ya biyu tsohuwar ma'aikaciyar agaji kuma ta yi fice wajen goyon bayan 'yan gudun hijirar ƙasar syria da nuna matsayinta akan baki da kuma kin amincewa da batun birtaniya ta fita daga tarayyar turai jami'an gwamnati da ƙwararru na takatsantsan wajen danganta kisan na yau alhamis da siyasa yayin da 'yan sanda ke kan bincike akan harbi da cikawa wato miss cox ɗin wuka wadda ta rasu bayan harin a mazaɓarta da ke gundumar west yorkshire ɓangarorin majalisar ƙasar biyu da ke goyon bayan fita daga tarayyar turai da waɗanda ba sa goyon bayan hakan duk sun dakatar da kamfe ɗinsu matakin da ƙwararru suka ce na da mahimmanci musamman ganin yadda muhawarar ta yi zafi 'yan kwanaki kaɗan kafin a jefa ƙuri'ar Gwamnatin ƙasar Habasha ta yi watsi da rahoto mai feji 61 wanda ƙungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fidda, wanda ya bada cikakken bayanin kisan mutane fiye da 400 a wani mataki da aka ɗauka kan masu zanga-zanga a yankin Oromiya na ƙasar cikin watanni bakwai da suka gabata. Wani mai magana da yawon gwamnatin ƙasar ya faɗawa murya Amurka yau Alhamis cewa Ƙungiyar da ke nesa da ainihin abubuwan da ke faruwa a yankin zai yi wuya ta ba da cikakken bayani akan yanayin haƙoƙin bil'adama a Oromiya. Geta Chireda, kakakin gwamnatin ƙasar ne, ya ce hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasar Habasha ta fidda nata rahoton wanda ya nuna adadin waɗanda suka mutu bai kai yawan wanda ƙungiyar Human Rights Watch ta bada ba. Hukumar kuma ta zargi ƙungiyar ta Human Rights Watch da rashin yin binciken bayanan gaskiya. Ƙungiyar ta Human Rights Watch dai ta ce sojojin ƙasar sun yi barin wuta akan masu zanga-zanga a yankin Oromiya ba tare da ba su kashedi ba ko kuma ɗaukan matakin da ba na karfi ba don shawo kansu. Rahoton kuma ya ce yawancin waɗanda aka kashe ɗin ɗalibai ne ciki har da yara waɗanda shekarunsu ba su kai goma sha takwas na haihuwa ba. Ƙungiyar kuma ta ce 'yan sanda sun kama dabban mutane tun lokacin da aka fara wannan zanga-zangar, kuma yawancinsu har yanzu suna nan a tsare ba tare da an gurfanar da su gaban kotu ba ko ba su damar ganin lauyoyinsu ko iyalansu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Rasha ta sanar da tsagaita wuta ta kwanaki biyu a yakin da ake a garin Aleppo a daren jiya Laraba 'yan sa'o'i bayan da Amurka ta yi kira ga Rasha da kuma shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da su mutunta shirin tsagaita wutar da suka cimma a watan Fabrairun wannan shekarar. Labaran duniya kenan kuka ji daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da tsare-tsaren da babban bankin ya fitar domin farfado da darajar naira wacce take ta faduwa. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Shu'aibu Idris kan yadda ya kalli wannan mataki. Wannan ya zama kamar ya sha bamban da ra'ayin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda ya daɗe yana maganan cewa bai ga dalilin za a karya darajar naira ba. Ah, kusan za mu ce waɗanda suke da wato suka ta bayani su kawo hujjojin a karya darajar naira sun sha karfin iri irinmu da muka yi kai da fata muka ga cewa bai kamata a ce an karya darajar naira ba don ku babu dalili kuma hujjojin da ake bayarwa dukkanmu da wanda suke ganin cewa bai kamata a karya darajar naira ba da wanda suke ganin ya kamata a karya darajar naira babu shakka lokacin da aka ce kaya ya yi karanci a kasuwa farashi yakan tashi idan kaya wadata a kasuwa farashi yakan sauka a halin yanzu da muke ciki dala ta yi karanci a najeriya saboda haka farashin ta ya tashi to amma ka karya darajar naira shin zai sa kayan ya samu magana gaskiya ita ce kaya ba zai taɓa samuwa ba. kana ganin akwai matakin da 'yan ƙasa ko hukumomi za su iya ɗauka domin a takawa gwamnan babban banki da shi kasa babban bankin birki domin kada a durkusar da darajar kuɗin ƙasar kamar majalisa da ku ƙwararru akan sha'anin tattalin arziki? wato maganar faruku eh, kusan za mu ce alkalami ya bushe sai dai Allah shi kyauta wato dokar ta kafa babban bankin Najeriya ta ba shi dama ya yi wa'innan abubuwa. Malam Sha'ibu Idris kenan a tattauna wasu da Umar Faruk Musa. To a can jamhuriyar Nijar bayan da hukumomin kasar suka bayyana gano wasu mutane 34 da aka same su a mace a cikin rairayin hamada yayin da suke kokarin kaiwa ga kasar Algeria domin danganawa da Turai. wakilin murya amurka sule mumune barma ya tambayi saidu abdu wani mai bincike kan fataucin bakin haure dalilin da ya sa mutane ke yin irin wannan tafiya mai cike da hadari e eh, lalle sai dai in ce muku abin da ke sa mutanen nan ke hita suna zuwa kasashen nan na laraba ba wani abu ne ba kawai wuya ce wahala zan ba ku misali na je kasar kance har da ma inda aka ce akwai wata mace cikinsu aka ce ta hito daga wurin nan wani gari da ake ce ma eldawa na yi hira da su na tambaye su wai shin ku menene ke sa kuke wanga ta tahiyan suka ce ka diba algeri ko ba komi ka ci ka sha ka abin da suka ce kenan menene talauci yunwa shine abin da ke sa mutanen nan ke hita suna tahiya kasashen nan na larabawa gwamnatin niger a kwanakin baya ta cimma wata yarjejeniya da kasashen tarayyar turai akan maganar nan ta dakile barauniyar hanyar bakin haure shin ya kake ganin wannan mataki zai iya tasiri domin hana wa yanci rani zuwa kasashen turai ta rauniyar hanya bai yiwuwa a ce wai eh, wata ƙasa ko wasu ƙasashe sun gama kai su ce mutane kasu tai ai su turawa nan sun yi mu arziki sun yi sun yi sun kasa yanzu suke son kamar mu na afirka a ce musu a ka ku bari mutanen ku su tai su suka taso takardu wata ran aeroport ma ake baka visa sai da abdi kenan a tattaunawarsu da sule mumuni barma To yau 16 ga watan Yuni rana ce da kungiyar kasashen Afirka ta AU ta ware domin yin dubi kan irin halin da yara ke ciki musamman ta fannin samun ingantaccen ilimi. Abdulhab Muhammad ya aiko mana da wani rahoto daga Bauchi. da farko sai da na nemi sanin ko yaran sun san wannan rana tasu da kuma menene bukatunsu sunana su yau gashi rana ce ta yara na kasan afirka a wannan rana wani sako ne kake da shi sakon da nake da shi mm. ina son da iyayen lafiya to me kake so a yi maka kai kanka ni eh. abin da nake so mm. ina son kuɗi ina son ta mm. ina son karatu ina son zaman lafiya da dukkanin shirin mutane na duniya to sai wannan kuma kai ba wane ne sunanka abba to yau rana ce taku a yara na ƙasan afirka ka san muhimmancin wannan rana kuwa eh. to me ne muhimmancinta. ina son kuɗi da neman abin nan karatu da komai na so in tadda iyayena lafiya samuel kalu shine jami'in sadarwa na ofishin asusun kula da yara ta unicef a jihar bauchi ga abin da ya ce game da wannan ranar da yadda ta shafi yara kamar yara ba su samun eh, ba zuwa makaranta ba su samun abinci ba su samun eh, ruwan wanka ko ruwan eh, sha so muna son ah, duk uh, stakeholders da gwamnati da development partners da kowa da kowa su taru su sa hannu. Muhammad Ino Bello shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Bauchi ya yi mini karin haske kan wannan batu. E, ranar dama akan yi shi ne domin a duba wani hali 'ya'yanmu na Afirka suke ciki. kuma wani irin taimako suke bukata kuma waye zai ba da taimakon kuma ya za a yi a samu taimakon shi ya yasa ga rana irin ta yau sai aka ba shi taken yaƙe-yaƙe yadda yake shafan 'ya'yan afirka malam wato a wani kenan da ke fashin baki a cikin rahoton abdulhab muhammad game da batun ranar yara da aka ware to a najeriya bayan da wasu shugabannin al'umma musamman malaman addinin islama suka yi kira da gwamnati ta buɗe kan wasu yakokin ƙasar domin shigo da abinci na tambayi malam yushau aliyu masanin tattalin arziki yadda yake kallon wannan lamari to yana da kyau gwamnati ta sake tunani ta kuma duba abubuwan da za su kawo ma talaka wanda ya zaɓi eh, gwamnatin demokradiyya wanda kuma talakan nan yake cikin wani hali mai wahala wanda halin ya sa abubuwan da karfin da yake da shi a kasuwa yake ta raguwa kullum mai karfin siyan buhun shinkafa ya koma rabin buhun shinkafa wanda yake da karfin mudu ya koma gwangwani saboda mene saboda farashi a kasuwa to rashin daidaita farashi shine hujjar mu a tattalin arziki na a yi maza-maza wato duk ƙasan da bata tanaji abinci a farashin da talaka za su iya siya ba to wajibi a samar da abincin tun kafin wani abu daban ya zo tattalin arzikin ƙasar. Wato kana ga kaman idan aka bude kan iyakar aka fara shigo da abincin za a magance duk waɗannan matsaloli da ka lissafa kenan. Eh to misali ai babban matsalar da aka fuskanta shine Eh, in eh, kasuwar canji na kuɗi da kuma daloli gwamnati ba ta da daloli a hannunta saboda haka ta buɗe kasuwa na waɗanda 'yan kasuwa za su nemi daloli kuma neman dalolin nan suna neman su da tsada in a haka za a ta shigo da abinci to duk ƙarfin wanda ma zai iya komawa ya noma an kwace a kasuwa to tunda an kwace ƙarfinsa a kasuwa to ta yaya wannan talakan zai koma ya noma Malam Yushau Aliyu masani a fannin tattalin arziki to yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ya kuke kallon kiran da shugabannin al'umma ke na cewa a buɗe kan iyakokin Najeriya domin a shiga da abinci da ke so ya karanci. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Filato, wane ne a kan layi? Na'am, salamu alaikum, bala kuma da jihar Filato garin Bukur. To, muna jin kamalan bala. yawa to ni gaskiya shawaran da zan ba gwamnati akan wannan buɗe goda to gaskiya ne in Allah ya sa ta karɓi wannan shawaran a buɗe goda ko kuma aka buɗe godan nan to ya zama dai akwai control price kamar yadda aka yi na subsidy na na mai ya zama kowa ya shigo da shinkafan da sauran su ma gwamnati ta shigo da nata amma tana da dokokinta na kuɗinta na tsarin kuɗinta da kowaye da a sayar talaka a Najeriya shawara ta to mun gode malam bala daga jihar plateau har yanzu dai muna jihar ta plateau wane ne akan layi alhaji ibrahim kokari ne daga kurkui ya wato muna jin ka alhaji ibrahim ni ina goyon bayan mai girma buhari ya buɗe mota a samu abinci eh dalilinka dalilina shine zaben da aka masa a kasan nan ba san masu kuɗi ba ne ba san masu mulki ba ne talakawan najeriya ne suka daure suka zaɓe shi yanzu wannan hari da ke ciki mutum wahala ya dawo kansu ne suke cikin wahala ya kamata ya tausaya musu a buɗe bodan. to da ita gwamnatin ta rufe bodan ne wato batun shigo da abinci din saboda a bunƙasa noman cikin gida ya kake kallon eh, lamarin a haka. to bunƙasa noman cikin gida ba zai bunƙasa ba idan cikin mu ba komai ya kamata in mun ci wannan yana cikin mu sai mu kokarin bunƙasa cikin gida sai cikin gida ya bunƙasa sai a rufe bodan. alhaji ibrahim daga jihar plateau kenan bari mu je jihar kebbi wane ne akan layi abubakar dan kolo daga zuru kebbi state to muna maka maraba da zuwa wannan fili mal abubakar yawwa fatan bayanin da kenan hmm. yawanci shi shugabannin namu sukan yi abu kamar ah, marasa ilimi su wannan abincin kamata a yi kamata a yi saurin rufe goda ba a bari zuwa wata shekara iyaka a yi kwarjin na ga kamar layin malam abubakar daga kebbiya tsinki amma har yanzu dai muna kebbin wani ne a kan layi hello na kebbi kana jin mu to ina ga kamar shi ma layin nasa ya katse da fatan dai ba tangaɗa ce da hanyar sadarwar ta yankin jihar kebbi ba lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna so ne mu ji ra'ayinku kan kiran da wasu shugabannin al'umma suke na cewa ya kamata gwamnati ta buɗe kan iyaka domin a shigo da abinci da ke nema ya zama yana karanci a najeriya ga kira daga naija wani ne kan layi ibrahim da wakil hula daga garin mai godiya a kimba mm, muna jin kamala ibrahim Allah ko da misali an buɗe bodan nan idan hmm. mu namu kayan suka lokaci kaka to da Allah a iya rufe bodan nan saboda mu ma mu sai da tsada mu da mu mu kenan kan mu manoma kai manomi ne malam Ibrahim insha Allah manomi ne sosai kuwa eh wato kaman kana nufin ka ba ku goyi bayan a ah, buɗe bodan ba kenan koya kake nufi a halin yanzu mun goyi bayan a bude ta amma eh. idan Allah ya kunci kamu wai kai na kaka to mu ma ya eh. kamata a rika ta dan mu ma a saya oho a samu a ku samu ku ciniki kenan a cikin gida eh, ci to dama ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin manufofin gwamnatin kenan ta ah, Muhammadu Buhari to mun gode kwarai ga kira daga Lagos mm. wani ne a Lagos sunana abubakar to mala abubakar muna jin ka to ni dai shawarar da nake gani zan iya bayawa ita ce mm. ya kamata wannan na abu mm. ya kamata abu da mudan dan talakawa suna shan wahala wallahi kuma ita gwamnati ita dan talakawa ake yin ta idan ba talaka babu gwamnati saboda haka ya kamata shugaban kasa ya duba talakawa da suka fito an ruwa yana dukan su da iska da rana da komi koyan su yin shekara tamanin casa'in sun biyo sun zo sun yi layi sun zaɓe shi kuma to mun gode a mala abubakar bari mu je jihar nasarawa wane ne akan layi salamu alaikum wa alaikum salam sunana ibrahim umar ma daga na nasarawa state to malam ibrahim muna jin ka menene ra'ayinka ni ra'ayina game da wannan hmm. muhawara da ake yi ina gani ba sai an sai ana wani jihar da duk wani talaka da za a yi magana da shi bukatar sa dai a bude boda a samu wannan abun nan abun ce shigo kasan nan saboda duk wahala duk matsalolin da za a yi game da yadda ake bukata wai a ce Najeriya a ce ana bukata a yi noma a rigi kasar nan duk wanda suke noman nan talakawa ne su manyan attajiran wanda kamata su iya suna sa harkar noma gaba kamar su kasashen china da sauransu manyan hankalin su ya karkata kan maganar mayukan man fetur. to mun gode malam ibrahim mun katse ka akwai mutane da dama a kan layi bari mu je jihar naija wane ne a kan layi. salamu alaikum mai magana Yahaya Ahmed mai ramar hukumar a jihar Niger Malam Yahaya kaman layin ka yana haduwa da ko talabijin ko kuma rediyo da ke kusa da kai ina jin. A ba komai da baɗin na tashar eh to ina ko watakila matsalar hanyar sadarwar ne to cigaba kamar ya ɗan yi kyau abin yanzu mu gaba muna jin ka um gaskiya su dai an kuma sauran jama'a akan magana abu da a gaskiya mutane suna cikin wata hali yayin wa abinci ya yi tsada masara dubu goma komai ya yi abin da ake so ya kamata a samu layin na ga wanda kira mu daga Niger nan ba shi da kyau sosai alhaji hayake nan bar mu je wato Jos jihar Plateau wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Um, Ishaka Malam da Jos. Eh muna jin kamala Ishaka. ya gaskiya dai ya kamata dai a buɗe buɗe nan don gaskiya jama'a suna ɗan fama da jin jiki hmm. don yana da amfani gaskiya akan mutane a nan biyu da kasan nan to mun gode kwarai malam shaka daga jos jara plateau ga wani kira daga cote d'ivoire mun samu wane ne a kan layi kana magana dan buga wane dan buga dan buga yawa to dan buga muna muna jin ka dan buga tsadar jihar kebbi buga lokacin nan to muna jin ka wala na sha kiran kwan na gaji ba samu kullum yana kira ba samu sai dai Allah kada ya same ku Allah sarki mu ma mun ji daɗi da ka samu yau ka same mu wallahi eh to ma lokaci ya kamar dan mana hakuri dan buga daga Cote d'Ivoire ka kira wani sati idan Allah ka mu domin lokaci ya riga ya kure mana da fatan zaka mana afuwa to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu ji irin tasirin da azumin watan ramadana ke yi ga rayuwar masu yin azumin daga wato bakin shek abu sale daga maradi yin azumi yana sa mutum dogon tunani wanda da ba yayin shi in yana cike shi na cike na biyu yake cewa in mutum na yin azumi yana sa shi yana tunani fiye da in ba ya azumin nan saboda yana sa shi ya tunanin ubangiji girman ubangiji ganin daraja abin da ke kewaye da shi wanda yake da ba yayin shi in ya kasance eh, cikin shi na ciki haka yake cewa kuma me yin azumi in ya kasance mai hali ne shina tana da wani kusa da shi ya ce ashe unguwan nan haka suke rayuwa kullum cikin yunwa alhali mu cikin muna cike to yana sa yana yin jin kai agaza ma waɗanda kullum mafi yawa kusan suna cikin azumi ne kuma ba azumin bane ba To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu je ga labarin wasanni. Wasanni a takaice. Majalisar Wakilai ta Najeriya ta umarci hukumar kwallon kafar kasar da ta gaggauta biyan haƙoƙin tsofaffin masu horar da 'yan wasan kasar biyu da suka rasu wato Stephen Keshi da kuma Ahmadu Shu'aibu. majalisar wakilai ta najeriya ta dora wa kwamitin ta na wasanni alhakin hada karfi da hukumar domin gaggauta biyan marigayen biyo bayan wani kuduri da dan majalisar daga jihar abia sam omoibo ya gabatar a zaman majalisar yanzu haka a kasar ingila ta dare saman rukunin bi na gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalen na nahiyar turai da ake ci gaba da fafatawa a kasar faransa bayan da a yau ta doke wales da ci biyu da daya inda ta ture ta a saman rukunin bayan buga wasanni na biyu na matakin rukuni-rukuni a jiya ne kuma slovakia ta roke kasar rasha da ci biyu da ɗaya lamarin da ya sa ta daidaice da wales da maki uku a rukunin si kuma kasar ireland ta arewa ta sami daidaicewa da kasashen jamus da poland tare da maki uku uku bayan da a yau dinnan ta doke ukraine da ci biyu da nema yayin da su kuma jamus din da poland yanzu haka suke can suna fafatawa a halin da ake ciki kuma an fitar da babban jigon magoya bayan 'yan kwallon kasar rasha daga kasar ta faransa biyo bayan wani tashi hankali da ya barke a filin wasan marseille sa'adda kasar take fafatawa da kasar ingila a gasar ta cin kofin nahiyar turai alexander spragin yana daga cikin 'yan kasar rasha ashirin da aka kore su daga kasar ta faransa an sami tsare su ne a ranar talatar da ta gabata sa'adda suke kan hanyar zuwa kallon wasan rasha da slovakia a fagen wasan tennis kuma ɗan ƙasar birtaniya andy murray ya doke aljaz bedene domin kaiwa a matakin kwata final na gasar tennis ta rukunin sarauniya ta ingila murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurkawa na ci gaba da juyayin mutuwar mutane 49 da wasu da dama da suka jikata a wani halin da aka kai wa wata gidan rawa kwana-kwanan nan a birnin orlando na jihar florida wannan dai shi da kisan mutane ta hanyar harbewa mafi muni a tarihin amurka a wani jawabinsa ga ƙasa shugaba barack obama ya ce wannan hali da aka kai wa shararriyar gidan rawan nan ta 'yan lutu da maɗigo ya ce wannan hali ne ga amurkawa domin kuwa a cewarsa duk wani hali da za a kai akan wani ba amurke kowane iri ne kowane irin jinsin fata ne ko addini ko kabila ko kuma 'yan auren jinsi guda wannan hari ne akan amurkawa baki ɗayansu kuma hari ne akan daraja da 'yancin ƙasar wanda ya kai farmakin da ya mutu a wurin lokacin da yake musayar harbe-harbe da 'yan sanda ya bayyana alakarsa da kungiyar isis a wata hirar waya lokacin da ya kai harin ko da yake dai babu wani bayani da aka samu da ke tabbatar da alakarsa da kungiyar isis a cikin wayarsa kafin harin sai dai an gano dan bindigan ya samu wannan ra'ayi ne daga bayanai da masu tsatsauran ra'ayi suke dorawa a kan duniyar gizo kuma wannan na nuna irin kalubale da ake huskanta wurin tunkaran tsauraran akidu da kuma yaki da masu bata sunan musulunci suke janyowa a kan yanar gizo a wani takaitaccen bayani da ya jim kaɗan kafin harin jakadan shugaban amurka na musamman kan yaƙi da ta'addancin isis brett mcgurk ya ce shugabannin kasashen duniya da dama ne suka shaida masa babban abin da ke jan matasa zuwa ga biyewa aƙidan tsauraran ra'ayi shine ra'ayin wasu shahunan malamai na tarihi da aka yi a can baya yayin da bangaren isis kuwa ita ce take shelar kai na halifanci ta hanyar wayan tarho saboda haka ya zama wajibi ne a cewar mr mcgurk kungiyar haɗin gwiwan ta ruguza wannan tunani na da'awar halifanci a iraki da siriya kuma haɗin gwiwan na samun babban nasara a wannan yakin a iraki isis ta kusan rasa kashi hamsin na yankuna da take rike da su a siriya kuma kashi ishirin ne ya fita hannunta an kashe shugabanninsu da dama an toshe hanyoyin samun kuɗaɗensu mayakansu da ke fitowa sassa daban-daban sun ragu hanyoyi da suke watsa manufofinsu sun yi rauni kuma an karya musu lago shugaba obama ya ce ko da yake wannan haɗin gwiwa na ci gaba da samun nasarar takurawa isis a ƙasashen waje akwai muhimmanci a yi irin wannan yaƙi don dakile farfaganda da ɓata sunan musulunci da isis ke yi suna watsawa a yanar gizo don shirya mana ayyukan ta'addanci a cikin gida in dai zancen kiyayya da tada rigima ne amurkawa ba za su ja da baya ba in ji shugaba obama za mu zama tsintsiya ki ɗaya mu kare ƙasarmu kuma mu tashi tsaye mu yaƙi barazana da ake mana. sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma sai labarai a takaice Shugaban Amurka Barack Obama ya isa garin Orlando na jihar Florida yau dinnan don jajantawa al'ummar garin da suka tsinci kansu cikin bakin cikin mummunan harbin kisan gilla mafi muni da kasar ta taba gani, ya kuma jajantawa iyalan waɗanda aka kashe musu 'yan uwa da waɗanda suka jikata a kulob ɗin 'yan ludu da aka kai wa hari ranar Lahadin da ta gabata. A lokacin da yake cikin jirgin saman da ya ɗauke shi daga birnin Washington DC zuwa birnin na Orlando da ke kudu maso gabashin Amurka, a cewar mai magana da yawon fadar White House, shugaba Obama na gani babu wata hanya da zai iya karfafa gwiwar mutanen Orlando sai in ya je da kansa. Harbi har lahira da aka yi wa wata 'yar majalisar dokokin kasar Birtaniya mako ɗaya kafin ƙasar ta jefa kuri'ar raba gaddama mai zafi akan ci gaba da kasancewa cikin tarayyar Turai ko fita daga cikinta ya girgiza ƙasar wadda ba kasafai ake samun harin bindiga ba kuma ba a cika jin rikicin siyasa a cikinta ba. Shaidan gani da idan sun ce sun ji lokacin da maharin ke faɗin Birtaniya ce kan gaba yayin da ya harbi ya kuma cakawa Joe Cox wuka. Joe Cox dai 'yan majalisar wakilai ce daga jam'iyyar Labour. masu haro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya sai gobe idan allah kai mu za mu sake dawa da wani sabon shirin da izinin allah kamar da kuka ji maran dauda ce ta na gabatar da shirin sannan julie lathas gresham ta haɗa shi sai injiniyan mu keith holmes mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka yanzu kusan karfe goma na dare ne kenan a najeriya da niger wato biyar na yamma a nan birnin washington dc salamu alaikum